Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau Laraba 4 ga watan Janairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za a ji ci gaban hirar da muryar Amurka ta yi da tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya Malam Nasiru Zaharaddini inda suka tattauna a kan shahararren tauraron wasan kwallon kafar na marigayi Pele musamman irin gudunmuwar da ya bayar a fagen wasan kwallo. wato bayan sun ci kofin duniya na 1970 din nan da aka yi pele ya je najeriya sun je an yi 'yan wasanni kuma wannan wasan da aka yi ta san ana yaki ana kokarin shawo kan bangarorin guda biyu kuma ana tabbatar ma babu wani abu da yake haɗa kan mutane a najeriya ko a duniya kamar haka kwallon kafa Bayan haka za ku ji cewa shugaban hukumar kula da harkokin ci gaban zangonnin kasar Ghana Ben Abdallah Banda ya ce gwamnatin kasar na so ta fito da wasu shirye-shirye da za su amfani matasa 'yan asalin kasar Ghana da ke zama kasashen turai da matasan zangonnin kasar. Kamar kowace ranar Laraba a wannan lokacin yau ma muna nan tafa da shirin ciwon 'ya mace wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa da ma sharhin jaridun kasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Majalisar Wakilan Amurka ta kasa zaɓar sabon kakakin majalisa a zaman kada kuri'a da ta yi jiya talata yayin da gungun 'yan majalisar dokokin Amurka masu ra'ayin riƙau ke ci gaba da kada kuri'a kin amincewa da yunkurin da ɗan jam'iyyar Republican Kevin McCarthy ke yi na jagorantar zama majalisa na 118. Bayan kada kuri'a har zagaye uku majalisar ta ɗage zaman zuwa yau Laraba domin ci gaba da kada kuri'a. wannan dai shine karan farko cikin shekaru 100 da aka kasa samun dan jam'iyyar republican ko democrat da ya lashe zaben shugaban majalisar a zagayen farko na zaben zama shugaban majalisar mai wakilai 435 da dama daga cikin 'yan jam'iyyar republican 19 da ke jan kafar kadawa masa kuri'a sun bayyana a cikin makon jiya cewa makafi ba shi da tsatsauran ra'ayin mazan jiya da ya isa jagoranci 'yan jam'iyyar. saboda haka suka kada waɗansu 'yan jam'iyyar republican da ba su tsaya takara ba kuri'a gabanin gudanar da gangamin neman kuri'a a jihar kano yau laraba a jiya talata ɗan takarar shugabancin najeriya karkashin jam'iyyar apc mai mulki bola ahmed tinubu ya gana da malaman ƙungiyar musulmi na yankin arewa maso yammacin najeriya inda ya yi alkawalin cewa zai kafa hukuma ta musamman da za ta magance matsalolin almajirai a lardin arewacin najeriya ce idan aka bani damar zama shugaban ƙasa, zan kafa wata hukuma ta musamman da za ta kula da matsalolin almajirai da ta'addabi jihohin arewacin najeriya ya yi alkawalin cewa muddin aka zaɓe shi zai aiki tare da malaman addinin musulunci domin kawo ƙarshen matsalar almajiranci a arewa. baya ga haka bola tinubu ya yi alkawalin farfado da masana'antu a arewa musamman a birnin da kewayen kano wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya ruwaito cewa wakilai da shugabannin ɗariku da ƙungiyoyin musulunci a jihohi bakwai na shiya arewa maso yammacin najeriya ne suka gabatar da jawabai a yayin ganawa da ke zama mai bangare na wato wani bangare na tallata manufofin bola tinubu ga 'yan arewa gabanin babban zaɓe da za a yi a watan gobe wata babbar jami'ar kiwon lafiya a ƙasar sin ta ce mace-macen da aka samu daga sabbin cututtukan covid-19 na karuwa sai dai adadin bai shige abin da aka zata tun farko ba a cikin wata hira da gidan talabijin na ƙasar sin cctv jiyo yahue jami'ar hukumar lafiya ta kasar ta ce muna da waɗanda suka kamu da dama sabili da haka abinda mutane ke ji shine adadin waɗanda ciwon su ya tsanani da kuma waɗanda ke kamuwa waɗanda ke karuwa ta ƙara da cewa idan aka kwatanta da sauran ƙasashen duniya kamuwa da cutar da muke fuskanta a duk faɗin ƙasar ba sabon abu ba ne to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. A ci gaban hirar da abokin aikin Sarfila Hashim Gumel ya yi da tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya Malam Nasiru Zaharuddin a lokacin da ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa. Sun tattauna akan gudunmuwar da tauraron wasan kwallon kafa kuma tsohon ministan wasannin kasar Brazil marigayi Pele wanda aka yi jana'izarsa a jiya talata ya bada a fagen wasan kwallo. to pele dai na haddashi shi sau uku farkon haɗuwa ta da shi lokacin da najeriya ta je tunisia muna yin wasa da zambia a wajen cin kofin afirka na 1994 mun gaisa da pele mun ɗan yan maganganu da shi sannan ban sake ganin sa ba sai shekaru hudu bayan nan da aka je cin kofin duniya a france france 98 nan ma na gamu da shi mun tattauna da shi gani na da shi na ƙarshe shine da muka je cin kofin duniya a brazil cikin shekarar 2014 a nan ma na gamu da pele mun musabaha da shi to iya gamuwata da shi kenan amma kowa ya sani cewa pele babu kamarsa ba a yi kamarsa ba to ba za a iya cewa ba za a yi kamarsa ba mm-hmm. tunda wannan sanin gaibu sai allah mm-hmm. amma dai a yanzu kam babu wani mutum kamar pele a harkar kwallon kafa wanda ya wasa ya canja wasa ya ci kwallaye kuma ya wakilci kasarsa a cikin cin kofin duniya har sau uku to kaga babu wani dan wasa da ya taba yin haka a tarihin kwallon kafa na duniya akwai wani labari da na karanta a jaridun amurka ana da akwai alamun cewa wai pele ya taba zuwa najeriya lokacin yakin basasa har aka dakatar da wannan yaƙi saboda wannan wasan da za a yi ya wannan labarin yake labarin gaskiya ne cikin shekarun 1970 me faru to wato bayan sun ci kofin duniya mm. na 1970 din nan da aka yi pele ya je najeriya sun je an yi 'yan wasanni kasan najeriya na gayyatar wasu kungiyoyi ah, ba na man cewa ko irin kungiyoyin ingila din nan da yawa sun je a cikin shekarun 1960 da 1970 duka sun yi wasanni kuma wannan wasan da aka yi an yi ne domin kasan ana yaƙi ana ƙoƙarin shawo kan ɓangarorin guda biyu su ga yadda za a zauna kuma ana tabbatar ma babu wani abu da yake haɗa kan mutane a najeriya ko a duniya kamar haka ƙwallon kafa ina tabbatar ma cewa idan najeriya na kwallo yau to 'yan boko haram na tabbatar ma suna ajiye makamansu kidnappers suna ajiye makamansu kowa na zuwa duk da cewa boko haram din suna ajiye makamansu suna kallon wannan kwallon babu wani abin da yake hada shi shi yasa muka ji haushi gaya da bana irin wannan abu da aka yi a qatar a ce najeriya ba ta je ba kuma ba ma mu ba mabiyan kwallo a najeriya da masu harkar kwallon a hatta kasashen duniya da yawa suna sha'awar ganin yadda najeriya take taka leda in an je cin gasar kofin duniya wanda na bi su tun da aka fara na bi su na gani na ga irin karbuwar da muka yi a duniya a gaida sarfila hashim gumel da wannan hirar kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma ga karashin labaran duniya ma'aikatar tsaron rasha ta sanar da sanyin safiyar yau laraba cewa yawan amfani da wayoyin hannu da sojojin kasar ta rasha suka yi nasa shine ya zama sanadin kazamin harin da sojojin ukraine suka kai da ya janyo asarar rayuka a ranar sabuwar shekara kan wani barikin soji da ke karkashin ikon birnin moscow sanarwar ta kara da cewa wannan al'amari ya baiwa abokan gaba damar bin diddigi tare da tantance wuraren sojoji domin kai hari makami mai linzami ukraine ta dauki alhakin kai harin a makiba ranar litinin babban jami'in soji na kasar rasha laftana janar sergei sergeyukov ya faɗa a cikin wata sanarwa ta faifan bidiyo da ma'aikatar ta fitar da safe yau laraba cewa adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 89 daga 63 da aka sanar ranar litinin. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A lokacin da yake rangadi a kasashen turai, shugaban hukumar kula da harkokin ci gaban zangonnin kasar Ghana ya ce gwamnatin ghana na shirin fito da wasu shirye-shirye da za su amfani matasa 'yan asalin ghana da ke zama kasashen turai da matasan zangonnin kasar don samun karin fahimta a fannin al'adu siyasa da sauransu wakilin muryar amurka redwan abbas ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin accra jami'in na shugaban kasa da ke kula da sha'anin cigaban zango da sauran yankuna maras cigaba ben abdallah banda ya kwashe tsawon mako daya yana ran gadin turai ya kuwa suma ne daga den haag cikin holland inda ya yi wani kasaitaccen taron mawara wadda wata kungiyar islama wato sauti sunna na turai ta shirya ya dai jaddada irin gadammawar gaske da mazauna ga kasashen waje ke bayarwa ga cigaban gana a zancen irin kuɗi da suke aikowa da zuba jari a fagen gine-ginen gidaje daga Holland ya wuce zuwa Brussels inda ya sadu da al'umma musulmi 'yan zango a can sun ka tattauna kan ya shiga Hamburg a kasar Jamus. Babban masallacin 'yan Ghana Hamburg Masjid Rahama na karɓan bakuncinsa ya shirya tarin shirye-shirye da za su ba jami'in damar zantawa da ƙungiyoyi da yawa a wurin ɗayan irin zaman nan Mr. Banda ya yi bayanin nauyin da ke wuyan gidauniyar ta raya zango da kuma abin da ya sa ya kamata ɗiyan Ghana a waje so ma su shiga a dama a sha tare da su. We need to link up with the youth here with the youth in Ghana. I know for the youth in Ghana to have Muna buƙatar mu haɗe matasa a nan turai da matasan na ƙasar Ghana. Na san mawuyacin abu ne wurin samun visan matasa su shigo nan turai amma ku sauƙi ne a wurin ku in za ku tafi Ghana ku sadu da su. Muna buƙatar mu sanyan shirye-shirye tsakanin ku matasa yadda matasan zangonnin Ghana za su koyi al'adun ku na nan. su kuma mu koyi nasu na 'yan Ghana. Akwai shirye-shiryen matasa da gwamnati ke gabatarwa waɗanda za a nuna wa matasa da ke nan yadda ba wai kawai za su amfana da abin da suke da shi a nan turai kawai ne ba in a nan gaba rayuwarsu za su su zuba jari a ghana don shi ya kamata su yi amfani da ɓangarorin biyu don amfanin su ya ce sun yi sa'a suna nan turai amma kuma za su iya bin asalin su zuwa ghana sheikh ahmed tijjani imamu ne a masallacin fise malamin makaranta makarantar boko kuma mai fashin baki a harkokin yau da kullum babban alhaji ne na farko zai karfafa zaman lafiya a tsakaninmu da kuma sani irin abin da ke faruwa a waje da wanda ke faruwa gida da yake kuma abu ne da yake an bukaci a aiwatar da shi a kan huska na neman ilimi wannan shine a hammu domin ilimi shine hakikanin ruhin ƙasa in lamarin neman ilimi da hanyar samun ilimi ya yi rauni to ƙasa za ta faɗi kuma ba za ta ci gaba gaba. Ko yaya matasa ke ganin wannan shirin? A ra'ayina abu mai kyau ne sosai, saboda matasan zango da ke zama a turai za su samu hanyar koyar al'adunmu na kasan ghana wato na zango gaba daya al'adun hausawa al'adun dagon bawa al'adun fulani mu kuma da ke nan ga za mu iya samun hanya mu koyi al'adunsu na can wanda ba mu sani ba wannan good idea ne saboda yawanci matasan da ke a nan ghana suna ganin kamar shi sun je can turai sannan za su yi su make it life saboda shi samun link tsakanin waɗanda ke nan ghana da ghanaians da ke can turai kudaje na dai bari kum ya yi sauki a dai shekara ta bakwai gwamnati ta kafa gidauniyar rayar zangonni yadda za a inganta halin rayuwa tattalin arziki da zamantakewar zango a ghana redwan la muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana madalla a gaida redwan abbas to yanzu kuma ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ilimin ya mace a arewacin Najeriya ya kasance wani al'amari da ke da baibaye da wasu al'amuran da za su iya janyo koma baya kan ilimin 'ya'ya mata cikinsu har da talauci. la'akari da wannan batu ne ya sanya gidauniyar rafa ta bijiro da wani shirin karatu ta yanar gizo domin cike wannan gibi na karatun 'ya'ya mata a najeriya wannan shine akalar shirin ciwon 'ya mace a yau kuma na samu tattaunawa da sarkin hausawan buhari ɗanta ne ɗan tsoho da shugabar kungiyar rafa dr sa'adatu mahadi ginshiki wacce na fara da yi mata tambayar makasudin samar da wannan shiri na ji ilimi Shirin ji ilimi wata fasaha da Allah ya kawo mana. Mun samu ɗauki daga gidauniyar da ake ce ma Malala yar Pakistan da Aika Foundation saboda ita lokacin da ta samu kyautar Nobel Prize ce ta sashi a cikin wata gidauniya wadda take kokarin ganin 'ya'ya mata duka a duniya sun yi karatu akalla dai zuwa secondary school sannan kuma a samu yadda za a jawo su a muhimmancin a sa 'ya'ya mata makaranta a kuma tabbatar da sun gama cikin iko Allah mu ma mun samu wannan tallafi daga wannan kungiya an ga muna da wasu shirye shirye-shiryen da ke magana a akan ilimin 'ya'ya mata mhm. to wannan ayyuka da muke yi na ganin cewa 'ya'ya mata sun ci gaba da ilimi shi ya jawo hankalin ita wannan gidauniya kusan su hudu suna kiran mu mu karbi kudin su a wayancan hurumi uku muka ce musu gaskiya aikin da suke so mu yi ba zai yi ba a Najeriya amma da suka zo da wannan saboda la'in corona ya kama duniya baki daya mhm. suka ce mun ga al'umma sun yarda da ku nemi yadda za mu taimaka ma yaran nan musamman na 'ya'yan da hannu ba su da karfi 'ya'ya masu iyaye da karfi sun tafi da kwamfuta da hansar da waya ana ta duba ana samu a yanar gizo ita ko wannan ma abincin da za a samu gidansu bare a bata data ta saya ta je ta ko abin ga ko kuma a biya mata lesson babu so sai muka dauki wannan i an samu nasarar wannan na biyu kuma shi wannan ji ilimi wani gaba ce na wannan aiki da muka yi yanzu mun yi mun samu kusan 'ya'ya mata dubu uku da wani abu a cikin shirin maudu'in 'ya'ya su koma makaranta kuma su ci gaba na malala din na shi wannan gidauniya to sai muka ga akwai waɗanda daga aji uku ne zuwa hudu muka kai su shi kuma shiri ya tsaya to sai muka muka ga wace dabara za a yi a ci gaba da samun wannan to shine muka kirkiro wannan shi ji ilmi wato girls innovative learning management initiative doctor mai samar da wannan farfajiya ya kunsa mun kirkiro wannan an sa shi a yanar gizo-gizo kuma sanin kowa ne yanzu yanar gizo-gizo ko ma nan yake baran te ta tiktok ko te ta jawabin da ba shi ba da wani wanda baka sani ba ta nemi ilimi Data da za ta dauka bi fita ɗari biyu ba ta yi lesson kusan hudu a cikin awa biyar a rana inda ta tsaya ma za ta iya bari ta je ta yi wanke wanke ta dawo ta ci gaba alhamdulillah kamar yadda kika ji wannan kungiya ce wanda ba ta gwamnati ba tana bi makarantu tana tallafawa 'ya'ya mata musamman wanda ko suka bar makaranta saboda wani dalili dalilan kuma suka hada da rashin iya biya kuɗin makaranta da iyayensu talaka ba su yi ba suka hada da mutuwar uba wanda in babu wani dan uwa mai karfi wanda zai dauki nauyin su da dai sauran wayannan dalilan shine wayannan kungiya suka shigo suna tallafa musu sukan kuma shiga makarantu domin su tallafa ma gungun 'yan mata domin su fara musu karfin gwiwa makarantar nan fa dole ne a ku. domin ku ne malamai na farko na yaran ku makaranta yana da mahimmanci a ku. mun amfana kwarai Ko za ki iya mana misalin irin ayyukan da kuke yi a Rafa da har ya janyo hankalin wannan gidauniya? Ƙungiyar Rafa wanda an kafa ta dubu ɗari tara da takwas amma ta fara aiki da tara tana cikin ƙungiyoyi da ke rajin kare haƙƙin 'ya'ya mata da mata kansu da kuma ganin cewa al'umma sun samu zamantakewa mai kyau a cikin gidajensu. Zamantakewa ta adalci wa juna, zamantakewa na adalci na nauyin da aka ɗora ma kowa ke a matsayinki na uwa shi a matsayin shi na mai gida biyayya 'ya'yanku da kuma kuma ire-iren wani to gaskiya sun yi sha'awar yadda mun ɗauki abin gaba ɗaya mun haɗa uwa da uba da kowa ba cin haka kuma mu muna da kalaman ma da ba mu amfani da su hasali kuma mu mun amince da cewa hannu ɗaya bai ɗaukar jinka so ƙungiyar mu ma gaba ɗaya tana da maza da mata da kuma matasa abin da ya sa muka wani saboda kamar yadda nace miki ita zamantakewa ba hannun mutum ɗaya take ba kuma an tsatsara ta to sun yi sha'awar wannan na farko na biyu sun yi sha'awar ayyukan da muke shekara kusan ashirin a rafa ne muke tsaye tsayawa mahaifin da ya cire diya daga makaranta mu zauna da shi mu neme shi mu kawo muryoyin manya ko malamai ko iyaye a samu a shawo kansu na ai kokari a bar yarinya nan ta gama karatun da ta fara kun taba yin rashin sa'a a wannan aikin naku kasancewar mahaifi da diyarsa yana da matukar sarkakiya a ce wani ya shigo akan abin da baya so mu da alhamdulillah yau a shekara 23 nan da muke aiki ina ga rashin sa'a mu biyu ce kawai inda ba mu samu nasara wurin daidaita ko kuma kyautata tsakanin mahaifi da ɗiyar shi ba kuma abin da ya bamu sha'awa a ciki shine duk bayan wannan mahaifinta bai kita ba ita kuma bata guji gida ba amma auren an yi shi dan dole bayan da muka iya to amma ko ko da muka shine a batta ta gama aka kuma batta ta gama ko da ta ce ba ta son miji tunda uba ya riga ya bada ya hana wani wilaya kuma ya ɗauki wilaya a hannun shi baya da muka iya haka muka hakura ita kuma wannan mahaifin ya ce mana shi in dai matsawar sai ta ga makaranta to babu shi babu ita saboda haka sai wani ne ya ɗauki nauyinta ta gama karatun cikin ikon Allah ya rayu ya ganta ta zama wani amma sai ya kasa ya yafe mata ko da muka ji daɗin rayu karatun rashin iya shawo kan shi ya yafe mata bai bada daɗi ba saboda an ce in rai ya ɓaci kada haɗa hankali da tuwo a ci to amma duk sauran da inda muke kokari Allah ya sa muna samun nasara a samu daidaito ne a samu yafiya a kuma koma daidaito ne da iyaye an san da zafi ba ya ce ga abin da yake so ɗaya ce bai so amma in manya sun shiga sun sa baki in masana sun shiga sun sa baki yan kai kawo sun sa baki sai kiga an dan daidaita za ka dan yi a akan irin sauyin da aka samu a cikin al'umma sakamakon an samu sauyi domin mata da kansu wanda suka ci gajiyan wannan shirin sun nuna godiyansu da wannan su kudin su zai kare mun kuma sai mun je mun sake farauta nawa sai kara mana mu ci gaba ko mu kara girman abu bari mu samu wata dabara da kafin nan wayanda muka dauko daga uku din nan za su hudu biyar shidda su sai su ci gaba wayanda suka kai shidda za su wuce su shiga jami'a su kuma za mu sa su akan wani abu shi ma haɗe layo cikin wannan abu na yanar gizo-gizo abu na uku kuma game da shi wannan shiri kyauta ne kamar yadda kika sani wannan shi ji ilimi a yanzu shekara guda za a yi cir mun riga mun biya kuɗin shi wanda in ba dan mun biya ba duk wanda zai shiga sai ya biya ɗari biyu da hamsin naira ɗari biyu da hamsin. wannan ɗari biyu da hamsin na tsawon ba mu za a ba ba na gane. yawwa za ta shiga shiga ɗaya saboda haka in za ta shiga hudu dubu ɗaya to mu yanzu abin da muka samu muka biya na yara mata dubu kuma shekara daya wadda muna sa ran kahin nan mun ƙara rorowa sai mu ci gaba da ƙara biya wasu suna samu sannan kuɗin ba rafa za a ba ba ba mu bane ba injin din ranar gizo-gizo kafin ka shige shi akwai kuɗin da ake biya to kamfanin da muka yi wannan aikin da su su za a biya su masu ci gaba da biyan kuɗin haƙƙi da halaccin shiga yanar gizo-gizo ba ma biyan kuɗin aikin ba ne mu kuma za mu ci gaba da biyan malaman makaranta muna aiki kamar yadda kika gani muna aikin nan tare da hukumomin ilimi na najeriya hukumar ilimi ta ƙasa da su subeb da suwa tun sa'ilin nan mun yi wani kuma ƙoƙari saboda abin da muka gani sai kiga kin je wasu makarantu yanzu an kai har aji uku ss 3 ba a fara turanci ba da gaske wasu kuma sai kiga an fara turanci amma yaran ba su fahimta to sai muka ce bari mu mai da abin da hausa so yanzu idan ka ga dama kika ga dama kika shiga zaki iya yin ko na hausa ko na turanci to ɗaya daga cikin abubuwan da muke za mu koma farauta don mu samu mu fassara shi zuwa gbagi mu fassara zuwa harsuna daban-daban yadda duk daga inda yarinya ta shiga wannan yanar gizo-gizo kuma ko ina take za ta iya ta samu. Kasancewar wannan shiri ya zo karshe akwai wani yunkuri da ku za ku yi a matsayin kula iyayen al'umma da haɗin kan gwamnati domin tabbatar da cewa an ɗora akan wannan shiri. Irin wayannan ayyuka ne ma na sarakuna don tallafawa al'ummansu alhamdulillah muna da sarki wanda an kawo irin wannan program ɗin kwanaki kamar shi nashi ma yara ne wanda suke yawo a titi iyayensu su iya tura su makaranta ba kuma wayannan makarantun har yanzu suna ana kiran su. makarantar talakawa har yanzu sarki na shi gaba da gudanar da wayannan makarantu to haka zalika wannan in Allah yarda shi ma ba za a bar shi a baya ba duk lokacin da sarki ya samu labarin ga wata yarinya na ko ubanta ya mutu muna da ma kungiya na kulawa da marayu sosai kafin ma a shigo da su sarki zai sa hannu da yardar Allah ba za a bar shi a baya ba kin yi bayani cewa za a fassara darussa zuwa harsuna da daban ina hikimar yin haka dalilin da yasa muke so mu amfani da harsunan nan saboda wani abun yaro ma ya wuce inda zai fahimci shi amma tun da harshen shi ne na haihuwa wani abu in bai gane da turanci ba zai gane da wannan sannan sai ya dawo na turancin dan da turancin zai rubuta jarrabawa in ya samu wata tangarda akwai inda zaka iya yin tambaya a shi wannan farfajiya shi ilmi za iya yin tambaya to na ga kaza amma haka na fahimce shi da yare ko kuma haka na fahimce shi da turanci menene abin da zan fahimta to sannan za mu sake har yau mu koma muna farautar masu tallafa mana don don a faɗa shi mu kai shi can ƙasa don ɗaya daga cikin farfajiyar da muka yi akan wannan muna ce mishi rafa online academy za mu yi magana inda mata za su iya shiga suna jin shawarwarin zamantakewar aure za su iya jin shawarwarin yaya ne ne zan yi idan na ga kaina cikin halin ha'ula'i wa zan nema yaya zan yi kai kalami ma na magana tsakanina ko da mijina ko da ɗana ko da makwabci duka a cikin muna koya masu Mai sauraro duka-duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Sai a kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ne Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya. Madalla a gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasar Kamaru. Da jaridar da Chronicle da muso sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine an haramta wa haswasi ayyuka na ci gaba saboda ni mamban majalisar 'yan adawa ne. Jaridar ta ce Alhaji Mutaka Muhammad mamban majalisar dokoki na sawasi kuma chief weapon din na marasa rinjaya majalisar dokoki ya zargi gwamnati da haramta wa mazaɓarsa ayyuka na ci gaba da gangan saboda shi MP laifin daga 'yan adawa yake yana wannan magana ne a wurin wani taro na kirista a ainihin mazaɓar da musulmai ne sun kafi yawa inda ake son a tabbatar da yanayi da ya dace wa ainihin zamantakewan kirista da musulmi cikin zama lafiya musaka ya zargi gwamnatin new patriotic party cewar da kamun mulki a shekarar ta biyu da goma sha bakwai ta dakatar da duk ayyuka na ci gaba kamar makarantu da hanyoyi a cikin mazaɓansa ba kamar gwamnatin ndc da ta yada ayyuka na ci gaba a faɗin ƙasar ba dandalin e na ƙasa yau take so ma aiki kai tsaye baumiya ne ya faɗi haka kuma jaridar daily graphic ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce dandalin nan na gana International Electronic Pharmacy Platform wadda aka fi sani da suna e-pharmacy platform yau zai so ma aiki baɗin ƙasar kuma kai tsaye mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud Bawumiya ya ba da sanarwa haka. Wannan dandali na e-pharmacy dai na faɗin ƙasar gabaki ɗaya dandali ne na pharmacies ɗin da aka yi rajistan su abinda zai bari ɗiyan Ghana gabaki ɗaya su iya cikin sauki su upload wato su ainihin cike shi tare da sayan magungunan da suke bukata a kan dandalin yadda za a isa musu da shi inda suke da zaran sun yi rajista da wannan dandali da ainihin gana kadinsu. Za a soma amfani da tsauraran matakai a tashar jiragen saman kutuka da ke anan kira somi daga ranar Juma'a. Jaridar da Herald ta ruwaitu wannan labarin. Jaridar ta ce kamfanin jiragen sama na Ghana GACL a takaici ta sake nazarin ka'idodinta dangane da cutar COVID-19 wa ainihin kutuka International Airport uh, wadda zai so ma aiki ran Juma'a shida ga watan Janairu game da abin da ka'idodin da aka yi nazarin su suka nuna ne duk fasinjojin da za su sauko daga kasar China za a bukaci su gabatar da gwajin da aka yi musu na COVID-19 PCR test kenan sa'o'i 48 gabanin tashin su daga inda suka fito. to bugu da ƙari kuma fasinjojin za a bukaci su yi gwaji daga nan da isowansu a kutuka international airport ba tare da sun biya ko sisin kwabo ba da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwanan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana Madalla a gaida Red One Abbas to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan Makaru. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.